ومن يزكي فليقل أدل ردا وبعضهم يجيز أن يبعدا وثابت لجرهم وثابت لجرهم قدم على ثابت تعديل إذا ما اعتدلا وطالب التجديد للتعديل ما مضي مدة فلولا يتبع ولأيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز والأب لابنه وأكسه مني وفي ابن زوجة وأكس ذات بي ووالد زوجة أو زوجة أب وحيث ما التهمة حالها غلاب كحالة الأدو كحالة الأدو والدنين والحزم والوسي والمديني وساق أن يشهد لمن في محل مع أبيه وبه جرى الأمل وزمن الأداء لا تحمل اعتباره لمقتاد جلي tace ومن يزكي duk wanda ke wanke duk wanda ke taskiya mai wanke shaidu kwalle kulhu ce dan, ya ce fulano adalun dan, wani adalina wanda kasance kuma daddi kashi takaita ga guda kashi ce fulano adalon ko ya ce fulano ridan amma wa ba'dhum sashin maluma kamar su hununu yujizu ya halatar da an yi ba'ada watan shi kawo kalma guda shi bar guda amma abinda maluma suka ce abinda imamu na malige ce duk wanda zai wanke wani wanda kasance zai bada shaida in mutum ya bada shaida an ka ce wani me kun kasance game da shi adalina ko ba adalina ba to abin za ku cewa fulano adalon ridan in za a wanke shi sai ka ce wani adali na kuma dai, saboda mai cin Allah na cewa min mantar dole mina shuhada'i zawa adalin minkum min mantar dole mina shuhada'i wa'anda kun kadda da su daga cikin shaidanmu, a kenan sai ka ce adalon ridan wa ba'dhum sashin malumma yajizu ya halatar da an yi ba'ada ka ce ridan kawai ko kuma ka ce adalon. Hmm? wa يجيز أن يبعض وبعضهم يجيز wa يبعض yujizu an yi ba'ada wasu daga cikin تد أن يبعض ya أكاو da an yi عدل watan a kawo sashi kace adalun ko kuma kace ridan wannan shi a kauli ne suhunono amma kuma maluma suka ce to wannan inda an ka yadda kace adalun ridan kace adalun ai baka ce ridan ba ko kuma kace ridan ai baka ce adalun ba to wannan inda ya kasance waton ba a tambaye ka sufa guda ba amma an ka tambaye ka sufofin guda biyu kamar da ka ce fulano adalun sai an ka ce wa horidan sai ka yi shu to in ka yi shu wannan zai kawo kokanto ba za a da abin da ka faɗi ba ko kuma ka ce fulanun ridan sai an ka ce wa huwa adalun sai ka yi shu to kokanto ya shiga nan tabili ba zai yi ba lokacin da an ka so ka kawo biyu ka kawo biyu ka kawo guda ba ka kawo guda ba maluma sun ce ba a yarda da tabilin ga da kai amma in babu komai haka dai kace fulano ridan lalle haƙiƙa wani da daddena saboda mi Allah ya ce mai manta da wani mai shuhada'i ya kawo ta na ita kadai ko sannan kuma can Allah shi cewa wa za wai adalin minkum an ka ce wani yake sai ka ce adali ne ka tsaya bakin haka nan tunda Allah ya ambaci adalci daban istiqlalan an ka ce wani yake sai ka ce ridan daddade ne to babu komi amma lokacin da kace adalun an kace wa huwa ridan kai shutu akwai kokanto ko kace huwa ridan an kace huwa adalun kai shutu akwai kokanto ba za a yi tabilin ka kai ba wa man yuzakki falyakul adalun ridan wa ba'dahu yujizu an yuba'ada yujizu an yuba'ada waka karewa ta kai wa sabitul jirhi muqaddamun ala sabitati adilin izama atadala wa sabitul jirhi wanda tabbatar da soka muqaddamun ana gabatar da shi ala sabita ta'dilin akan wanda tabbatar da alitawa amma izama a in sun ka daidaita matsala ta hada ka da wani ka kai kara ta foto da an ka zo kotu an ka ce ha kawo shaidu ka kawo shaidannun ka biyu akan tabbato haƙƙin ka gare shi shaidannun ga da kawo guda biyu akan tabbato haƙƙin ka gare shi shi ko sai kawo shaidannu guda biyu sun ka soke shaidar su shedannu sun yi kabra mun samu ta'arudi na ta ne ko mun samu ta'arudi na shedannu guda biyu tunda mun ka samu ta'arudi na albayyana ta ni ya za mu yi nan ga to sabitar jirhi wanda ya tabbatar da soka muqaddamin ana gabatar da kauli ne Allah sabita ta'dilin aka wanda ya tabbatar da adaltawa amma ha idza ma atadala in kowane su adilina amma in ya kasance sabitul jirhi a sabitu ta'dili a adalu min sabitu jurhi to ana gabatar da adalu duk wanda adalu cikin su ana gabata shi ashe da ka kawo shaidannin ka biyu akan cewa haƙƙinka ya tabbatu akan wani shi kuma kawo shaidannu na biyu waɗanda sun ka soke da waɗance ne ga sun ka soke shaida su sun ka ce ba adallai ba ne to in ya kasance naka ɗin sun ka ba da shaida akan ka sun ka ba da shaida saboda kai su ne a adalu za a ɗauki ƙaunin su in ya kasance waɗance ne ga da kawo shi abokin jayyarka waɗansu sun ka soke shaida su su ne a adalu za a ɗauki tasu shaida sai a bata waɗanga wa sabit rijirhi muqaddamun ala sabit ta'dilin izama a tadar in dukkanin su daidai suke ga adalci sai mi to wa ɗalibu tajdidi shi ko wanda ne mishabuntawa tawa litta adili ga wanda an ka adalta ma a mudayyi muddatin tare da wucewar lokaci mai tsawo kamar shekara guda ko watanni to fal aula abinda amma hicicin ta yutta ba'a lalle haƙiƙa abi ta abi sake kunkumta adalta wannan amma nan malum sun ce ga masturi wanda kasance masturul hali ne an san shi na ba da shaida ko masturul hali in ya ba da shaida da ya ba da shaida sai an ka samu sun ka adalta sun ka talle haƙiƙa wani adalina ba ana da ba to da an ka karbi wannan shaida tashi an kai kamar wata biyu ko wata uku sai dai wata matsala ta koma haruwa daban ba wacce matsala ba sai an ka sake kira ne shi ba da shaida ai ba sai an sake ta'adili ne ba tunda akwai adata ta farko sai shi abokin ja ce ranka da ina son wani a sake samun ta ta'adili ne dan wata ne hudu da ba da shaida waccan shaida da ba su wata hudu yakan ya canza tunda ma musturi na don haka ina son a sake a sake abin nan nashi a sake taskiya ta yi to hal aula ba'a, abinda an mahaicincinta cincinta nan ga a sake taskiya ta yi shi yake amma wannan wanda kasance masturi ne banda wanda kasance adali na mubarrazi ko kuma wanda kasance adali na mashuri an riga an san shi an san adala ta ko kuma ta an san shi an san gidansu an san halaye ne to da an ka san gidansu an ka san halaye ne ya ya ba da shaida akan wata matsala daga baya sai an ka sake nema na bayan tsawon lokaci akan shi ko mu ba da wata shaidar da ba waccan ba to wannan ba sai an sake alinta shi ba don haka ce wa ta jadidi ko wanda nemi a sabunta litta'adi daga adaltawa ma'amuli muddatin tare da wucewa mudi wuce muddatin lokaci falawala abinda an mahaicin ta ba'a watan abi ainihin ainihin sake ta jadidi na nashi sai an sake adalta shi an tabbatar da adalci ne sannan an da ta amma wannan in ya kasance maturi ne kamar muka bayani yace to wali ahihi yashhadu al-mubarizu ko to wali ahihi yashhadu al-mubarizu al-mubarizu adali wanda ya kasance tserarre ne ya tsere ma mutane da adalci wanda ya kasance ya rinjaye dukkanin ahlu zamanihi wajen gaskiya da adalci da riƙon amana ya shahara da haka nan to shi shi na shaidun ɗan uwa ne ko ɗan uwa ne wanda suke uwa guda uba guda shi na shaida ya ce lalle haƙiƙa wane na na bai wane ba shi in an ka ce wa a shaidunka kai abdullahi wa a shaidunka akan cewa kana biyar umar bashi sai ce wa na zaidu an ka kire zaidu ko zaidu ba da shaida akan haka tunda adina mubarrizu ana yarda don haka ce wali ahihi shaidul mubarizu almubarizu adali wanda ya kasance watan tseren rena ya sharu shina shaidu li ahihi ga dan uwa ne illa bi matuhumatu fihi tabruzu illa bi ma sai ga abin da ya kasance a tuhumatu tuhuma tabruzu ta bayyana fihi gare shi in ya kasance akwai tuhuma ta dab'u ma'arati tun kuɗi tun kuɗi aibi a wajen bunab'in ko kuma ta jawo amfani to wannan ba za a yarda ba kamar yanzu alal misali ke da dan uwan nashi a kazafi na wanda ya mai yana son shi kafa shaida akan cewa an yi mai kazafi bai samu shaida ba sai dan uwa ne wanda ya kasance dan uwa ne na jini amma kuma dan wanga shi na jini adina mubarzi to na ba a karba shaida tai saboda kage shi son shi tun kuɗi aibi ga dan uwa ne tunda in alal misali an kace dan uwa ne ya zina abin da ya shahi gidansu ya shahi jininsu an bata masa zuriya ko an kace dan uwa ne ya sata an bata masa zuriya to irin nan ba za a yi shaida tai ba illa bi matuhumatu fihi tabruzu sai in tuhuma ta bayyana akan wannan wal abilimnihi limnihi wa akasuhu muni'a dan akwai tuhuma ya shigo cikin bayani inda tuhuma ka hana shaida yace wal abu uba limnihi ba ya shaidun danai saboda akwai tuhuma ta soyayya akwai tuhuma ta tunkuɗe aibi ko kuma jawo amfani wa akasuhu haka nan sun koyan wannan muni an hana shi ashe an hana ɗashi shaidu ubanai da bai shaida ubanai uba bai da ɗa wato inda tun haka nan ɗan mata haka nan kuma mutum bai shaidun ɗan mata ta yi a kan bashin da ta biya mutum bai shaidun a wahim da tun ko wafi imna tun mutum ba zai shaidi ɗan mata ta yi ba a kan wani haƙƙi na shi saboda me akwai tuhuma ɗan mata ta yi na akwai tuhuma ta soyayya nan ko sannan kuma akwai tuhuma ta tunkuɗe aibi da jawo amfani don haka ba za a da wannan ba wa akasin wa akasi za sun koyan wannan shi ma ito bai an shi wanda ya kasance mutum bai shaidun dan mata ta dan mata ta shi ma bai shaidu ne dan mata ka bai shaidun ka wa akasi za sun koyan wannan ito bai an shi dan dai duk akwai to mata soyayya hmm, an ka cewa a shaidun ka sai ka cewa ne an ka kire shi an ka ce ya kuke da shi sai ce miji mahaihiyata na asha babu shaida wa walidai zaujatin haka nan kuma watan uwayen mata baka shaidun mahaihiyan matarka akan wani haƙi nata baka shaidun mahaihin matarka akan wani haƙi nashi wa walidai zaujatin ko an zaujata abin haka nan kuma baka shaidun matan mahaihinka baka shaidun matan mahaifinka duk dinan zaujiya aka dibi ko baka shaidun uwan mahaihiya baka shaidun uwan matarka baka shaidun uban matarka an gane ko sace mi au zaujat abin baka shaidun matan mahaifinka to su waɗanda su ma ba su shaidarka uwan matarka ba ta shaidarka uban matarka bai shaidarka ko haka nan matan mahaifinka ba ta shaidarka wanda baka shaida su suma su shaida ka shi ma wa aka su za'itu a. sun koyan wannan shi ma za a bi shi saboda mai duk dai ana nan abin da ake je tuhuma mm, don haka nan tuhuma ba za ta nisanta ba za a kusantar da tuhuma ga irin wannan matsala don haka ba yi yiwa watan dan mata shi shaida haka nan baka shaida surukinka ko sarkuwarka ko matan mahaihinka haka nan surukinka bai shaida ka sarkuwarka ba ta shaida ka haka nan matan mahaihinka ba ta shaida ka saboda me nan za a kusa ta tuhuma kusa hmm? to ba mata ta yi an kace ba kana alminta ko ya rusu? ina na ce wa haisu ma duk lokacin da dai a tuhuma ta tuhuma halu ha halin ta galibar rinjaya sai ce ka halatil aduwi tamka hali na ƙiyayya, haka nan maƙi bai shaidu maƙi. ba shaidun maki amma ka shaidi cewa ana biya ta wani haƙƙi amma tana iya shaida cewa shi na da haƙƙi in ka shaidi shi na da haƙƙi wannan daidai na amma ka shaidi akwai wani haƙƙi a kai ne wannan kan shari'a ba ta da saboda ƙiyayya ka gana akwai tuhuma ta ƙiyayya ko can ko inda mun ka hito tuhuma ta soyayya akwai nan ko tuhuma ta ƙiyayya aka ji ka halatul aduwi wadda nini ko wazanini ne haka nan kuma watan almuttahamu duk wanda ake tuhuma shi ma bai ba da shaida kamar wanda aka tuhuma da da zina bai ba da shaida akan abin da shahi zina kamar yanzu alal misali a ce a tuhumci wani da zina to bai ba da shaida akai ne bai ba da shaida akan cewa yayi bai ba da shaida akan cewa bai yi ba in ya ba da shaida akan cewa ya sha son shi samu aboki in ya ba da shaida akan cewa bai sha son shi ma shi ma kenan shi wanke kai ne ko shi kenan kazahi na an kai mai yace wal hazmi hakanan nan shi ma wato wanda kuke shari'a da shi in kana shari'a da mutum bai shaida ka bai shaida a ka kuna shari'a da mutum sai wani abu ya faru sai aka kire ka aka ce kai ashedu kuma gashi kuna shari'a da shi to baka shaida akai ne baka cewa idan lai hakika wani na bai wani bashi in yace bai da shaida ka ba an kace saboda mun sace saboda muna da shari'a da shi kotu kaza kaga wannan ana yarda wal hazmi wal wasiyi haka nan wasiyi na uba wasiyyan uba shi ma bai shaidu akan yaro bai shaidu akan wasiyi ne bai shaidu akan yatimi wanda an ka sanya a ainihin kula wanda an ka sa kula yaro karkashi ne ba zai shaidi haƙƙin yaron nan ba akan wani shi ma yaron nan bai shaidu bai shaidu haƙƙin ainihin shi wasiyi ne akan wani Fahimi? Wal madina haka na wanda aka biya bashi. Al madina wanda ke biya bashi bai shaidu ga wanda ake bi bashi kana biyan mutum kana biyan mutum bashi shi kuma shi na biya wani bashi wancan wanda shika biya bashi sai ya musanya bashi sai an ka ce ba a shaida sai ka ce wani a shaida wancan wanda wancan wanda ka biya ka bashi ashe kenan ka gana akwai tuhuma ta jalbu na in jawo amfani abin da ka so in an ka biya shi bashi ne shi ko shi biya shi na shi na'am sai mi yace amma wasa ga ya halatta an ya shahadal imnu fi mahallin ma'abi kasancin mun ce ɗa bai shaidun uba uba bai shaidun ɗa ashe kenan da shaida uba da shaida ɗa shaida gudata shahadatul abi wa imnihi wahidatun haka shehu halil ya ce shahadatul abi shaidun uba wa imnihi tare da ɗanai wahidatun shaidu gudana haka shahadatul imni ma'al abi wahidatun shaidu guda ce yanzu Allah misali matsala ta faru tsakaninka da wani sai ka kai shi kotu an ka cewa a shaidunka sai ka ce da wani da wani da ubana da an ka taho sai an ka kire da an ka ce mi ka sani game da wani ce lai haƙiƙa wani na bai wani haƙi in an ka kire uban shi na rawale mai bai limai shi. haka kuma inda ya kasance an ka fara kiran uba an ka ce mi ka sani game da wani yace lalle haƙiƙa wani na bai wani bashi sai an ka kire da shi na rawale mai bai mai don haka ga shahadatul imni ma'a abihi wahidatun shahadatul abi ma'a imnihi wahidatun haka shehu halil ya ce amma nan shi mai tufa ya saba musu mai tufa ya saba musu to kuma da me zamu aiki da kaulin shehu halil zamu aiki ko ko da mai tufa to gaba ne nan zuwa yace wasaga ya halatta an yashhadal imnu la shi shaidu fi mahallin ga matsala guda ma a tare da abihi mahaihi ne wa bihi jaral amalu al'amalu aiki ko jada na bihi da wannan sun bar kaurin shehu halili <laughs> wannan matsala ta faru tsakanin wani alkali da wani babban fakihi babban fakihi ya ce lallai haƙiƙa da ɗa da uba ba su shaidu ga matsala guda dukkanin su matsayin shaidu guda suke sai shi kuma na alkali ya ce a'a da ɗa da uba in sun ka ba da shaida ga matsala guda matsayin shaidu biyu suke matsala ta kai ga sai da an ka tara fuka ha'u amma ƙarshen ta an ma ga magana alƙali ya ce ni na dogara da abin da mai tufa ya ce ko mai tufa rubuta ta ne akan hukunci hukunci na alkanci don haka ina akai ne kuma an kamar shi akan hukunci ne don haka ciwo bi hijirar amalu akan wannan aiki ya to sai magana akan kula da shaidu kula da shaida yoshina lokacin ɗaukar shaida sannan aka kula da sifan mai ba da shaida ko ko lokacin ba da shaida sannan aka kula da sifan mai ba da shaida lokacin ɗaukar shaida sannan za mu kula da halin mai ba da shaida ko ko dai lokacin a da'u shahadati ba waƙatu ta hamuli shahadati ba waƙatu ta hamuli shahadati nan za mu kula da halin shaidu ko ko waƙata da'i shahadati nan za mu kula da halin shaidu to shi ne malam ya ce wa zamanul ada'i lokacin ba da shaida sahha itibaruhu shina inganta itibaruhu kula da shi limuqtalin saboda wani hukunci jaliyin wanda abbayanan ne la tahammuli ba lokacin ɗauka shaida ba to nan ga waqata tahammuli shahadati lokacin nan wa huwa kafirun kafirina au fasiqun ko fasiqina au sabiyun ko yaro ne au abudun ko bawa ne to ba shi za a kula da shi ba ashe kenan ka ga yanzu kafiri in ya ɗauko shaida shi na kafiri bai ba da shaida don ba adali na ba adali ka ba da shaida kafiri ko ba adali na ba an gane wannan to sai kasance lokacin da za a ba da shaida ga ya musulunta to shi na ba da shaida kenan ka ganin nan ga waqatul ada'i sahha itibaruhu la waqta tahammuli saboda mi idza aslama wa suna haluhu in ya ta hali na kyautatu kaga ken shikenan ya zama adali sai shi bada shaida Hakanan nan shi ma fasike in ya tuba daga abin da ka aikata wa na fasikanci lokacin karɓar shaida ya kasance mazanci na ko mashayin giya ne ko abin da ya kama da wannan daga cikin dai kaba'iru ko kuma sha da wani hali wanda kasance halin nan hana a karɓi shaida ta yi wannan lokacin sai kasancewa ta an zalikal hali ya tuba da gwancin hali na shi shi ma wa taubatu hutu ba ne ya kyawu sosai ya koma na kwarai to shi na sai shi ba da shaida an gane to haka na shi ma yaro lokacin da ya kasance shi na yaro karami bai ba da shaida me ka hana shi ba da shaida saboda karancin shekaru ne ba adali na ba sannan ba doka ta adali wannan lokacin saboda yarintar da gare shi ko to ashe lokacin ba da shaidan nan da lokacin da abin nan kai jayayya ta kai kotu amma sannan ya balaga sai ya zo shi ba da shaida kai wanda aka ba da shaida a kanka sai ka ce ni ran kai ɗaya da shaida ta yi ba saboda kafiri na ko da wannan abin ya faru sai ce to yanzu kafiri na eh? musulmi na kuma musulmi kyakkyawan musulmi ko ku ce ranka ni ban da shaida ta yi ba saboda sannan yaro na sai ce to yanzu yaro na ya balaga yanzu adali na da yanzu muka aiki ba inda an ka hito ba ko kuma alal misali ya ce ranka ya dori giya shi ka sha ta to ai ta ba minhu ya duba daga shan giya ko wa hasana tawbatuhu don haka zamu karbi shaida ta yi haka nan kuma ya ce ranka ya dori shaida ta yi ba an kace saboda me sai kace bawa na lokacin da wannan abin ya faru sai an kace to yanzu hada na can da shi na sifa ta ta kangi ko na bauta ni kuma cikin kanye ko mi adalina don haka mai da shaida ta yi <clears throat> to shi na ce a wazamanul ada'i lokacin ba da shaida sahha shina inganta itibaruhu kula da shi limuqtalin saboda na hukunci jili wanda a bayyananne shine musuluncin kafiri ko da tuba wanda a fasiki da balaga wanda a yaro da ɗewata wanda a bawa muna kula da shi la tahammuli la zamana tahammuli ba lokacin ɗaukar shaida ba to amma nan akwai farki Fahirkin da muka je cikin wannan matsala shi ne lokacin da aka kira kafiri ya zo ya ba da shaida, shina kafiri ya zo ba da shaida, sai ka ce ran kai da bai da shaida ta ba an ka ce don me, sai ka ce saboda kafiri na ba musulmi ba ne, kuma kafiri ba adali ba ne. To alƙali ya watsi da wannan shaida, shari'a tana nan ba a ƙare ta ba, har ya kasance shi kafirin can yan musulunta. to ba a karɓa shida ta ga wannan matsala hmm. ba a karɓa shida ta ga wannan matsala ko an yanke shari'an nan an ka sake daga wannan shari'a an ka ta kotu saboda an riga an yarda shida ta tun harko to can da an kai bai sa saboda ya musulunta wa hasuna islamuhu a karɓi shaida ta ga wannan matsala in dai wannan matsala ce haka kuma in ya kasance shi nan fasiki ne ya zo ba da shaida shi na fasiki an karar da shaida ta saboda shi na fasiki daga baya sai ya tuba wa hafsun tawbatuhu kai kuma ba da shaida akan wani matsala kuma za a karba ba an riga an yi raddinta haka nan kuma in ya kasance shi na bawa ya ba da shaida an karar da shi a ce saboda shi na bawa daga baya sai kasance samu ɗauci ga wannan matsala in ya koma ba da shaida ba za a yarda ba saboda tun harko an riga an yi raddinta haka nan wanda kasance shi na ƙarami yaro na bai balaga ba ya zo ba da shaida akan shi ro wanda ba baligi ba da zo ba da shaida an ka raddinta saboda kasancewa ta ba mukallafi ba ba adali ba aka raddinta daga baya kasance ya balaga to wannan matsala ko zuwa ba da shi ba za a yarda ba saboda an riga an yarda ta farko raddin ga an kai na farko shi ka hana a karbi da ta biyu ko ba a yanke hukunci ba inda an ka an kai raddi alhamdulillah wa salatu